Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Sana wannan shiri na mai albarka daga tashar Maritech. darasin mu ne zan nuna muku wasu sirrika guda biyu a cikin zanda mutane da dama suna amfani da zanda amma mai su kawai abin da suka sani shine su tura a tura musu to akwai abubuwan da ya kamata a ce ka sani ba wai iyaka a tura a tura makan ba saboda mai wani lokacin zanda ka tana iya samun matsala ko kuma mai akwai wani abu da ya kamata a ce ka sani a cikin zanda amma hankalinka bai kawo ka san shi ba ko kuma yana da mahimmanci to a cikin wannan darasin namu zan nuna muku wannan sirrika guda biyu a cikin zanda mu shiga da nuna muku wannan abu to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda na ce zan nuna muku wasu abubuwa guda biyu a cikin zanda masu mahimmanci abu na farko da zan fara yi sai mu shiga cikin zanda din kamar yadda kuke gani to wani lokacin za ka ga mutum yana so zai turo maka abu a cikin zanda amma ka yi ka yi a yi a yi connecting ma ya ƙi yi kuma alhalin kun saba yin connecting da shi sai ka ga zai tura maka ka tura masa amma wata ran sai ka ga kan cewa da wayarka da wayarsa sun kisa haɗu ma ballantana su tura wani abu ya ake yin wannan abun hanyoyi guda biyu ne abu na farko idan ka ga zandar ka tana baka wannan matsalar ka kasa hada wayarka da ta wani ka tura masa abu to ka fara yin updating din ka shiga play store ka updating din application din zanda abu na biyu kuma sai ka zo ka danna akan nan digon nan guda biyu sai ka zo mai sai ka danna akan settings din nan haka wannan shine abu na farko da zan fara nuna muku abin da yasa na dan yi jawabi kafin na zo nan saboda mai wancan yana da muhimmanci shi ma ka sani to so da dama zaka kai kokarin tura wa mutum abu ta cikin zanda kayi kai yayi shi ma ya turo maka ya ya turo sun ma wayoyin sun kisa haɗu ma ballantana a tura wa juna wani abu kawai sai ka zo nan gashi nan mai clear transfer history sai ka danna akan nan sai ka yi clear to idan ka yi zai taimaka maka duk wasu wayoyi da ka tuttura aka tuturo maka za ga ya yi clear din history dinsu ma'ana duk wata waya da wannan mai ka tura za ga history din duk ya goge ba sai ya zama muku bayanin history da hausa ba ma'ana dan wani abu da yake nuna kan cewa kun taba turawa da kai da wani ko kuma wasu wayoyi da yawa idan wayoyi da yawa ka tuttura musu za ga wani lokacin ka zo yi eh, turawa wani ta waya sai ga ya ƙi ya haɗu sai ka zo nan gurin mai sai ka danna clear transfer history din sai ka danna a nan gurin wannan shine abu na farko yana da muhimmanci saboda me wasu suna kokarin wasu suna kokarin amfani da zanda wajen me wajen tura mutane abu amma wani lokacin su yi gagaras wajen tura mutum wannan shine abu na farko abu na biyu kuma shine wani lokacin zaka ga wannan kun gani me aka ce me akwai abubuwan da zaka gaggan su zandar ka ta ɓoye maka su idan ka shigo za ka ga abu a cikin memory na kan wayar ka yana can amma mai idan ka shigo cikin zanda sai ka ga ba ka ganin sai zanda ta boye ko kuma mai abu ya bata ta cikin zanda ba a ganin saboda tana iya turawa to abinda za ka yi shine ga wannan gurin da aka rubuta show hidden files sai ka zo mai sai ka kunna to duk wani application ko wani eh, audio ko wani abu da ya boye a cikin zanda inda ya buya a cikin zanda in ka zo ka kunna shi to zaka dinka ganin sa a cikin zanda idan kana so ka ganshi sai ka rufe nan gurin sai ka rufe zandar haka misali idan ka rufe haka sai ka ƙara buɗe zandar to idan ka zo ka shiga za ka ga wannan abin ko da a da ya ɓoye to za ka dinka ganin sa sai ka tura wa mutum shi bari rufe wannan talla ne to za ka gagga watakila a cikin hoto ne abu ya buya ko kuma a cikin nan ne cikin gif ko kuma a cikin pictures ko kuma a application in dai har wani abu ya buya idan ka zo ka danna akan nan gurin ka zo kan settings nan haka in baka ganin sa a can gurin sai ka zo nan gurin mai sai ka kunna ma'ana ka ce show hidden files ma'ana a haka da yake to duk wani abu da yake a boye ba zai nuna maka a zanda ba har sai ka zo ka bude shi a nan gurin in ka bude to zaka dinka ganin abubuwan ka a cikin zandar ko da sun boye kansu ba a ganin su to wannan su ne abubuwa masu mahimmanci guda biyu a cikin zanda wanda ya kamata a ce mutane sun san su. to jama'a da fatan kun ji daɗin mu da na sanar da ku da ne kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan tasha ta ina roƙo alfarma da ka danna mun subscribe sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa idan zaka dinga samun sabbin shirye-shirye na da zarar na saki.